To assalamu alaikum. Yan uwa barkamu da wannan lokaci. A yanzu zan yi bidiyo ne akan yadda mutum zai buga game a cikin Remitano Exchange ɗin shi domin ya rika samun wani commission na wani coin ko kuma na shi wannan Remitano ɗin a cikin exchange ɗin shi a matsayin bonus na shi wannan game ɗin da mutum yake bugawa. To da fari kada ku manta dai ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa. to da farko za mu shigo kan Tramitano app ɗin to bayan mun shigo bayan nan zai riga ya buɗe tukunna Yawwa, to yanzu ba gashi nan bayan ya buɗe to muna da hanya biyu mutum zai iya zuwa ya shiga ta nan menu ɗin nan amma dai hanya mafi sauƙi ga shi sai mutum ya zo discover ɗin nan sai ka taɓa shi to bayan mutum ya taɓa discover to ga shi nan sai mutum ya taho kuma ga wannan game hub ɗin nan sai mutum ya taɓa shi yawwa to yanzu ga shi ya kawo mu ga nan list of games to gashi na nan sai mutum ya zaɓi wanda zai buga misali ga su nan dai gashi sun ba mu guda biyu to za ka iya ka ga ba ba ne a wajen naka amma dai mu yanzu ga wa'inda aka ba mu to yanzu zan bari mu ɗauki wannan sai mu ɗauke shi wannan mu amfani da shi ga nan play To ga nan dai zai kai mu inda za mu abun nan na game ɗin. Yawwa. To za mu iya mu cire wannan abun sabida mu samu space a wajen. To ga nan idan ya fito za mu fara mutum zai iya fara bugawa shi wannan game ɗin. To yanzu ga shi sai mutum ya taɓa play now. Ga yi nan play now. sai mutum ya taɓa shi to ga nan misali yanzu ni na riga na bubbuga ga nan ya nuna min motons return is over to na riga na bubbuga dai sosai gaskiya amma bari na gani ko za su kuma bari na ga nan nan rubuta min daily mission complete to yauwa bari na pressing nashi yauwa to ina ga za su bani na abun nan nashi yanzu to yanzu ma kun ga buga da na yi ga yana yana min congratulation you have got more you have got three more turns to yanzu bari na claiming nashi na claiming to yanzu na abin nan bari na taɓa wannan na biyu mu gani ko za su bani a nan na abin nan to wannan sun nuna min na ne ma zuwa facebook to ni yanzu ba za su bani na dole sai dai na koma baya daga nan amma ga nan dai ban sani ba ko za su bari amma daga nan ne dama suke bari mutum ya fara buga game din to da ka zo nan wajen kawai za ka iya ka fara buga game ɗinka ba wani abun nan ba ne. To ni dama na riga na buga ne to sun abun nan ma ba su ba ni daman na ƙara bugawa ba tukunna a yanzu. To hakan dai mutum zai biyo ga yi nan, nan ma yanzu ga shi nan bari na na sami na daɗa samun 10 point da a cikin bugawan da na yi. Ga yi nan sun mun you have receiving 10 points. to misali gayi nan na danna claim to yanzu sai na kuma danna play now mu gani in sun bar ni to amma ba lallai ba ne to amma yanzu ba shi understood to kun ga ga yanzu na sami 0.01 na rana kuma to yanzu dai bar na ko zan kuma danna nan sannan sai mu gani me za su ba mu next yawa to yanzu kun ga ga sun ba ni daman na buga game din sai mu ce dinga yawwa to haka mutum zai buga shi to bayan kana cin buga sai nuna ma continue sai ka taɓa nan yawwa akwai wasu kamar bom ne haka to ba a san mutum ya bari su taɓa shi to ga shi dai sai mutum ya taɓa continue haka zai dinga tsaya ma kakka damu da kan mutum ya damu da yanayin tsayawa da yake da sauri yawwa to har yanzu dai basu bani ma shi wannan mai sawa a tsaya ɗin ba to yanzu kun ga gashi nan ya nuna min na buga ma nuna min na na koma baya to yanzu zan koma baya shikenan dama dai ina son na gwada yadda zan abin nan ne insha Allahu to yanzu zan koma ba gashi nan to mutum dai haka ne za ka bi wajen bugawa insha Allah za ka iya koma zan iya na koma baya yanzu tunda na riga na abun nan din da zan yi insha Allah to kada ku manta dai ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ku yi sani insha Allah